الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ما سألتكم da mai roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya dafa mana kurakuranmu da zunubanmu da sakaita mu ya ƙara mu imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri da muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله kamar kullum Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau a ashirin da bakwai ga watan Ramadana barka na wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya yi daidai da ashirin daidai ga watan biyar watan ne kenan na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin idan wa wasu mutane mu dai dai har yanzu a suratu hudin alaihi salam za mu tashi da izinin Allah subhanahu ta'ala a aya ta ɗari da goma sha hudu kalmar Allah bismillah بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين نعم aya ta yau umarni ne da Allah subhanahu wa ta'ala ga annabinsa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma dukkan al'umman musulmi domin duk wani umarni da annabi sallallahu alaihi wa sallam umarni ne ga al'umma ta sai dai abunda khususiyya aka nuna an keɓar da sallallahu alaihi wa sallam shi kaɗi da shi Allah ce wa aqimi salata bayan Allah madaukakin sarki yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayani cewa ya umurce shi ce fastaqim kama umirta ka daidaita akan addinin musulunci dan da yin dokokinsa da ka'idodinsa da tabbaka su kama umirta ka bi wahayi da Allah ya sauka maka kamar yadda umurce ka man taba ma'aka dukkan waɗanda suka tuba daga shirka suka bika ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala taqaw da yadda ku yi shishigi ko ku keta hajji Allah ko iyakokin Allah ta hanyar sako da shirka innahu lalle shi Allah bi ma ta'maluna Bafir ga dukkan abin da kuke aikatawa Allah yana kallon ku wannan an umurci abin ya yi ke nan sai ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu kada ku yadda ku karkata zuwa ga ra'ayin azzalimai kafirai mushrikai da munafikai makiya Allah da manzansa kada ku yadda ku karkata zuwa ga ra'ayoyinsu da kuma irin tunaninsu idan kuka yaka to fa tamassakumun naru ta shafi ku wa malakum min dunillahi awliya sannan ba ku da waɗansu al'amuran ku da za su kwace ku su kare ku da azabar Allah ɗin ko ma bayan Allah ɗin sun malatun tsaro sannan ba ku da waɗanda za su taimaka muku su kwace ku su hana ku da wutan nan matukan kuka kuskura kuka tsakata zuwa da ra'ayin safurai a hukumominsu da dabarunsu da cewa a haɗa kai a jirgin ɗaya ne kawai addini ne a haɗa kai kawai a zauna lafiya da wannan addini da wancan duka ɗaya ne a rika yi shigo shigo a muku shigo shigo haka har araba mutum da akidansa da imani bayan wannan sai Allah ya wa aqimi salata ya Muhammadu kai da sallah tarafai nahari wa zulafan min al wato a safe da yamma sune tarafai nahar a taraful awwal shi ne asuba sallan asuba da azhar ah, da su ah, ah, sallan azhar da da da abun da suka kunsa wato da azhar da la'asar sannan kuma da isha'i su ne hari nahari wa zulafan laili da wani yanki na dare Inal hasanati lalle kyawawan ayyuka yuzhibna sayyi'ati suna tafiyar da munana sai da sallah din nan annabi Allah ya ce a wata aya ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lallai sallah da yawan lizinkan sallah da tsayi da sallah akan lokacin Ka da tsayi da ita akan ilimi da sanin dokokinta da hukuncinta da riko da ita da rashin kuɗin ita to suna hana yawan alfasha tana alfasha'i ana hana alfasha alfasha ita ce duk abin yake masu hankali suna kyamansa ba san shi to shi ne alfasha wal munkari da munanan abubuwa na ki sannan tana hana mutum aikata su kaga sannan suna tunda alkhairi ne lada ne ayyuka da kwarai ne kaga suna tafiyar da alfasha shi ne inal hasanati yuzhibna sayyi'at manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamquha wa khaliqin nas bi khulqin hasan idan mutum ya aikata mummuna aiki ko ya shi Allah to yayi gaggawa maza ya aikata aiki mai kyau wanda mara kyau idan ya aikata mummuna ya kokari ya tsora mai kyau din a kan mummunan sai ya shafe shi ya narkar da shi ya tafiyar da shi ya ɓoye shi zalika shi waɗannan bayanan da umurnan zikira abun wa'azantarwa ne abun wa'azi ne da tunatarwa ne zakirina da masu wa'azantuwa da masu tuna Allah subhanahu wa ta'ala Wasu sannan ka yi haƙuri ya Muhammad ka yi haƙuri wajen isar da sakon Allah ka yi haƙuri wajen tsakalar da kafirai suke maka da fatancin da suke maka da kuma cewa kai mahaukaci ne kai boka ne kai mawaki ne da irin cutar da kai da suke yi ka yi haƙuri a kan haka ya Muhammad ka yi haƙuri kuma a kan nauyin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka na wahayi da isar da dokokin Allah da saƙon Allah. dama Allah shi inna sanulki alaika qawlan thaqilan Allah ya Muhammad za mu dora maka wato wani sako mai nauyin gaske sakon nan baya ɗaukuwa sai da hakuri sai an yi hakuri an jure da yi hakuri ta bangaren bin dokokin ubangijinka ka yi hakuri ɓangaren nauyin da Allah ya dora maka da isar da shi ka yi hakuri kuma wajen takalar da munafikai da mushirki da kafirai ka yi haƙuri wajen sauki farillai da Allah maɗaukaki sarki ya ɗora maka mu ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna nasra bi ku saurara da kyau in ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata nasara da ake so a cimma ita to sai an haɗa da haƙuri hatta aljannan da muke jira sai mun haɗa da haƙuri ta mu ta domin huffatil jannatu bil makare wa huffat naru shahawa wato an zagaye aljanna da ababen da baya so ya aikata ne dan adam bai son ya aikata su to su ne matakala da da mutum zai taka ya je aljanna ababen da ke kai mutum wuta kuma su ne rai ya fi so su ne rai ya fi so rai yana so ya huta ya yi shaholiya ya je ya wala ya wataya ya yi abin da ga dama kar a ce mai kaza in ya fara samun kar a shigo masa a ce fahimtan je ya sha giya ya yi disco ya yi rawa ya je club ya yi yawo a gari ya yi vibration ya yi budurwa ya yi girlfriend ya yi abubuwa da ke nan bai san ba zai sallah bai san a kira sallah bai san a tada shi da asuba bai san a yaba da zakka wahala wajen tura kuɗi kai ranar suka yi ya ba waɗansu to wannan aljannan da muke nema ma wallahi sai an mata hakuri shi ya sa misali yanzu azumi a bakinmu me yasa yanzu wani bakin shi ya canza ɗanɗanon bakin shi ciki shi yana murɗawa yana ƙugi amma an yi me ya sa haƙura domin a cimma gaci shi ne a samu yardan Allah a samu rahamar Allah ɗin komai sai an yi hakuri komai sai an yi hakuri. dan adam in yake zai lubce a rayuwarsa ba za a jarabe shi a haƙura ba ba za a taɓa shi a haƙura ba ba za a ba shi doka ya bi ba shi kan zai haƙura ba to shi an kai shi a rayuwa ta duniya ma sai ya wahala بلك دين الله التي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على ku rika neman biyan bukatunku na duniya da na lahira ta hanyar salloli na filfilo idan abu ya tasan ba mutum na bala'i ko na jarabawa ya tashi maza ya zabuwa ya rika alloli shi sa muke kallon kusufi idan rana ta kifi a ba na ake rana yana zazzaɓi eh? ko kuma tsakiyar rana a samu kusufi muke zabura mu je mu yi ta salloli mu yi roƙon Allah subhanahu wa ta'ala domin ah, eh, inna ah, laila wan nahara ayatan min ayatin Allah yuqawwitu bihima man yasha wato الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما من يشاء ولا يختفان لموت أحد ولا لحياته sai wanda rana yake da wata Allah madaukakin sarki yana yi don ya tsoratar da bayinsa ba wai don za a haifi wani ko an haifi wani ba kuma wani ya mutu ko wani zai mutu idan irara aikin zalika manzo Allah ce idan aka ga rana ta kisi bala'i ne musiba ne ku zabura tabba'u ila salati ku zabu a wajen yin sallah a yi sallah har Allah ubangi ya yaye wannan akwai salatu eh, salatul haja, sallan biyan bukata idan bala'i ya dauko sai ake zabura a yi haka ake yi ba wai zage zage ko zargin wannan ko zargin wancan ba kullum ana da biyan bukata ta hanyar ai sallah faɗa wa Allah bukatu dan buka rasa wannan ba abin da ya kai shi bala'i zabura ake a bayan gari a ai sallah a sana wa Allah subhanahu wa ta'ala da izinin sa kuma ya sauka da bayan Allah su rayu gobe su rayu shuke-shuke da waɗansu su rayu saboda haka wasabri bayan kuma an roƙi Allah ɗin kuma a yi haƙuri a zura ido a ji sakamako daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka haƙuri ya kasu kashi uku akwai asabru ala awamirillah ta'atillah hakuri wajen yi Allah ta'a da biyayya hakuri asabru an ta'atillah yin hakuri da kamewa daga barin saba wa Allah su subhanahu ta'ala sai asabru ala al yin hakuri a bisa kaddarori da Allah ya kaddara wa mutum da su ne hakuri guda uku duk Allah ɗa'an sai an yi hakuri kame kai daga barin saƙa wa Allah shi ma sai an yi hakuri da hakuri da kaddaran da Allah ya dora mutum shekaran jawan sun kaje shi kuma ido sun kuna sha a hure a hure ka shafa a duba ba aka ce yawa da ka baya gani kwata kwata daga cikin kwaro kawai idan su da yayi ikan ne ya makance har abu ya za ka yi sai ka za ka yi shan tiyatiya za ka yi ko za ka fado da jirgin sama kasar mutum a shekaran jiya nan kalau yake da kansa a zuyen shafiyar zariya ya yi hatsari suka rage aka yanke ya zai yau a tashi ta koma kan keken guragu a tashi ta koma abun nan tafiya da sanda ta tafi da ka iya da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ko iyalin ka ta su yi gobara da ya su kuma ya ka iya saboda haka ne wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi suka hakuri a cikin da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki Allah a yi haƙuri kan abin Allah ke jarba bayi da su Allah la yubiqu ajra al-muhsinin Allah baya to da ladan masu da aiki duk da yi aiki babban aiki kake sa in yi aiki ka yi shi perfectly da kyau yadda Allah ubangiji ya umurci ka yi shi in salwala ce haka in sallah ne haka duk abin da za a yi ka kyautata shi in sadaka za ka yi ka wa Allah mafi kyau تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون إنما يتقبل الله من المتقين الله يذكرنا بمسوء ورنسا mutum ya kyautata niyya ya kyautata aiki za ka bawa Allah ka bawa Allah duka bawa Allah duka wanda sadakar za ka yi abinci ka bayar wanda yake duka don Allah za ka karɓa don Allah ya karɓa maka kabila ya bada abun mara kyau wanda Allah bai karɓa masa ba habila ya bada rago mai kyau Allah ya karɓa masa mai kyautata ibada mai kyautata sadaka mai kyautata duk abin da yake don Allah to shi ne Allah ubangiji yake karɓawa falaula kana min kuruni. Allah yake ina ma da a ce kowace alƙarya min qablikum hmm? min qablikum da a waɗanda suka gabace ku ina ma alkaryun da suka wuce a da kowace alkarya an samu ulu bakiyatin an samu mutane kirki an samu malamai a ce an samu tsayayyun mutane da malamai ulu bakiyatin a nan wanda suke kan aƙida da tafarki mai kyau da annabawa suka zo musu da ina ma da a ce kowace alkarya cikin alkaryoyin da suka shi nan an samu waɗansu guruf waɗansu ɓangare da mutane yan hauna anil fasadi wanda aikin su kawai al'amru bil ma'arufi aikin su kawai hisba aikin su kawai wa'azi aikin su kawai fassarwa kwamitin da'awa kwamitin wa'azi kwamitin lecture kullum aikin su yan hauna anil fasadi su rika hana mutane arna a bayan ƙasa da ce an samu haka an samu haka Allah da ba a halaka da al'umma ba domin wa ma kana rabbuka muhlika alqura bi zulmin ahluha muslihun domin Allah baya halakar da al'umma wato matukar a ciki masu aiki masu gyara masu ba'azi. Allah ce ba a samu irin waɗannan ba illa kalilan sai dai yan kaɗan ne kawai suka amsa yan kaɗan ne suka amsa ba ka samu masu umarni da kyakkyawan aiki da yawa ba yan kaɗan tsiraru aka samu an an jena min wanda suka tseratar da su daga sharrin kafiran nan واتبع الذين ظلموا ما أطلقوا الظالمين سوكما سكبي أبون دي مفتاحي suka bi sharholiya a cikin daɗin duniya ta hutu sarkoliya jin daɗi ba a san wahala ba a son jiki ya bugu suka ji sarholiyansu wa kanu mujibin suka zaɓi rayuwar ɓarna da kafurci saboda shi kafurci su wajen su babu haram babu halal mu'amalan su ba haram ko halal ko ba su tabbatarwa suke kawai to su ba sa son wata ƙa'ida ko wata doka da zo ta baibaye su Wata kafiri ce so, yana neman kuɗi ka ce mai kawai ka kau da kai. ruwan shi kace mai riba ba ruwan shi kace ba ruwan shi kace ya sai da mugu ya kwaɓa mai kyau da mara kyau ya na ya sai ka bashi ya kawai mudu baya so kuma ƙarnaki bai so ka da baye shi da wata doka ta Allah ka ce a sai ya sa ka kaza ba kyau ba kuma har yanzu baka tashi sallah ba ba kyau ka tashi Allah zai waɗansu ba sa so ka da baye su ko haka mutum yake sai ya rayu irin rayuwan kafirai abin da kafirai suka zaɓan ma kansu kenan kamar ka da rabbuka ne kuma halin ubangiji ka bai kasance mai halakar da al'umma ba bi zulmi da zalunci wa ahlu hadithun matakan masu akwai masu gyara a ciki Allah baya halakar da al'umma kuma kana lahu li yu'adhibahum wa anta fihi وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون في سورة الأنفال لا ينزع إلا هل أنت الأمة مسكا سنت محمد صلى الله عليه وسلم كان رأي أجلس أصلا تفريع على كل سورة حسنا نفسه ما ينزع إلا هل أنت الأمة مسكا سنت استغفال سنة كوبا سبحان حسنا نفسه ما ينزع إلا هل أنت الأمة جبا أنت تفريع إسا وانت تفريع على ما akwai masu gyara masu yawan mutane wa'azi masu yawan mutane gargaɗi sai akwai waɗannan a cikin mutane ina su misali baya halakar da al'umman gaba ɗaya baya halakar da su saboda huna masu gyara garkuwa ne ga al'umma malamai garkuwa ne ga al'umma su ne masu kwana akan iyakoki na musulunci su gawa shi a shi za su shigo musulunci suke masu kwana a da musulunci suna tsaron musulunci da aƙida kawai kaɗi ina shirka za ta kullo a al'ummar su je su yaƙe ta haka malamai suke Allah wani ya da su saboda haka malamai su ne garkuwa na al'umma masu gyara ba sa fin ɓarna yawanci ana cin albarkacin masu gara masu wa'azi da masu faɗakar da al'umma kullum sai ka ji wa'azi kullum sai ka ji huduba kullum sai ka ji karatu kullum sai ka ji hadisi kullum sai ka ji wannan ka ji wancan in dai kana cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya daraja al'umma ya fifita ta kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأحسنهم الفاسقون لن يصيبكم إلا أذى in yuqatilukum yuwallukum al kuma la yunsarun Allah ya kuka ku al'umma Muhammadu ku al'umma da Allah ya fifita su sama da al'umma ta amuru ma'arufi ku gyara kuna da gyara kuna da ayi mai kyau kan hauna an kuna hana barna yau a shirya lecture akan ne gobe a shirya lecture akan liwashi haramun ne jibi a shirya lecture akan hukuncin cin riba za ta a shirya lecce kan kuma ba iyaye a shirya a kan haramcin bokanci da tsura guraye da layi a shirya lecce falalan girmama maraya da kula da marayu shine Allah ce walau amana a hanyar kitabe da yahuda da kiristoci sun yi imani na ku musulmi su ma sun hana mummunan aiki suna umarni da kyakkyawan aiki da kayan tsayar lahun دا دا حقا يا زمن تو مصع الخير شي صلى بعو كثير سركي اللي كان قالوا اسرائيل دا سكرات ما سكاره ما سوم مرجته تساعدتي انا كنا مصع الغطاء أحرك النبا ابو دابيو لو اذا الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عقوا وكانوا يعتدون قالوا لا يسمعون عن منكر قالوا لا يسمعون الا ان شيء وإذا الذين كفروا إذا كفروا بنو إسرائيل ذلك داود وعيسى بن مريم فحن داود da yazo ya ga irin kansu da ta'akansu da rashin gyara da rashin kuma mutane sai ya ce musu Allah ya muku albarka Nabi gama da yazo ya ga irin Allah ya albarka don dalilin tsohon yawan sako da suke wakilci a kadun da ta'addanci da isa iyakokin Allah. Bayan wannan sanu ya sana hauna ammun kan aluhu ba sa hana wani kula da ake aikatawa ba Yahuda in yadda tana kula ma kula da ake aikatawa da ya yi financin ɗinka. Kai ka kama ya gina maka wuce ya baka kuɗi don ba Yahudi. Daga kuna da sha'awar sana'ar madugo? Allah ya yi ƙarfafa ƙungiya amma digo ya yi financing haka yan limafi ya ƙarfafa su amma ba zai taɓa ƙarfafa mutumin da zai raya addinin musulunci ba to Allah ya ce su ce Allah wajen abin da suke aikatawa saboda al'umma ba su ɗan akwai masu gyara a cikinsu akwai masu kuma akwai masu wa'azi insha Allahu al'umman nan akwai alkhairi tare da ita ana baya halakar da su gaba ɗayan su hausha a rabbuka da ka ya dan dama ya muhammadu yaj'ala an-nasa ummatan wahidatan da ya halicci mutane ba ɗaya mutanen duniya na akan aƙida guda musulunci da babu kafiri da babu munafiki da babu musulunci inda ka je musulmi Allah ta dama ya halicci al'ummar na haka gaba ɗaya al'umma masu son Allah da kaɗai Allah da tauhidi gaba ɗaya al'umma masu bin sunna masu Allah ko a ba sa yi gaba ɗaya al'umma da masu imani da alƙur'ani masu karanta shi su yi aiki da shi sau da kuma gaba ɗaya da Allah ya kama sai al'umman haka Allah ce amma wala ya zaluna mukhtalifina al'umma ba za su kushe ba rayuwarsu farkon duniya har duniya mustalifin da suka yi su saba wa juna da mumunai da kafirai rayuwar mumi tana saba ma rayuwar kafiri rayuwar kafiri tana saba rayuwar mumi. ɗabi'un mumi saba ma ɗabi'un kafiri ɗabi'un kafiri ma sun saba wa ɗabi'un mumini aƙidar mumini ya saba ma aƙidar kafiri aƙidar kafiri ma ya saba wa aƙidar mumi? rayuwarsu da komai nasu malayar za su da mukhtalifina ba za su bi da kan wannan sabanin har ranar tashin alkiyama shi sa Allah madaukakin sarki da amma ya ta sa'alun an naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun amma ya ta sa'alun akan ne ne kafirai suke cikin bayani ai anin nasa'il azim da labarin da majalisar da ya zo musu da wahayin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi dan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da wahayin alkur'ani nan da kansu ɗaya ne sun bauta wa gumaka kansu a haɗe cikin shirka kansu a haɗe zaman lafiya duka kansu kansu a haɗe komai wajen bauta da menene amma zarar alkur'ani na fitowa da Allah shi allati hum fihi mukhtalifun da suka saba game da Qur'ani nan waɗansu suna imani da shi waɗansu suka kafurce masa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yana cikin sura Maryam yake fa khalaqa min ba'dihim khalqun أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون حيا كذلك عيسى بن مريم القول الذي فيه يمترون لوكا سن عيسى عيسى يما غدا ina tsumman goyo. nan Allah ya ce a Nabi Isa da yi magana a cikin tsumman goyo yake قال ابن عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا حيثما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة فكنت هيا ولم والدي ولم يجعلني جبارا شقيا السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ذلك عيسى ابن مريم القول الذي فيه yamtarud da suka ya isar musu da sakon Allah suka ce suka saba suka saba wani suka ce an da Allah kawai tsane da Allah kawai duk lokacin da annabi ya zo lokacin ne suke bijirewa sai ka samu mutane su saba kana nasu ummatan wahidatan wahidatan fa sallahu nabiyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba da kuma bayyana nasu fi ko fi وما كتب فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دائما يا كرشي دائما كل سنة من سنة تابعة بلا هر أموتو شيخا جدا جمع الجنة جدا جمع الآهرة بيوني داما إلا أتركوا فاتسوا على الدنيا ما في شداء الجنة na masu da wuta a rika mai dole a rika abin a fafatawa wasu gaskiya suna so da gaskiya a doron kasa a bauta Allah suna so su tabbatar da karna ta rinjaye gaskiya haka za a rika da din ake imanin musulmi imanin wanda imani da Allah ake ganewa amma saba wa Allah ta kai kai kai imani a saba a haɗa kai da kai a saba wa Allah a haɗa kai da kai a shagiya a haɗa kai da kai a yi liwaɗi a haɗa kai da kai a yi zuba a haɗa kai da kai a yi abu nan ta za a yi kuma ka ce wai wai wai wai kai mu musulmi kai musulmi ne Allah wanda ya rufa mana asiri Allah maɗaukakin sarki ce wala ya zaɗu na mukhtalifina al'umma ba za su bushe ba suna masu saba wa juna tsakanin masu ƙoƙarin tabbatar da gaskiya da masu kokarin tabbatar da barna illa man rahima rabbuka sai wanda Allah ya musu kuma su ne kan ba sa sabani sai mumuni mu'minin da kuma mumuni da sai ba sa sabani kansu a haɗe shi akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kansu a haɗe ba za ka taɓa samu suna sabani ba saboda saboda alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ɗinke su sun ɗaure su na ɗaya sun zamanto musu tsintsiya su guda waɗannan idan da tsumu da aka haɗa su aka ɗaure su da su Allah da sunan manzo Allah to su ne waɗanda Allah ya rahama a gare su waɗanda Allah ya rahama a gare su ba sa taɓa saɓani ba sa taɓa saɓani kuma su ne su saɓani a dan duniya sai ta saɓani gobe kiyama masu yi ta saɓani suka ta faɗa suna ta zargin juna arziki ne wa juna الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين to duk wanda suka so juna a karya a kan fata to babu shakka gobe ya sai sun zo ka aduhum li ba'din aduwwun shashin su yana gaba da shashi illal muttaqin sai dai masu tsoron Allah ne subhanahu wa juna saboda wani ya ce su ne akan da'a wannan ya yi ta'awuni ala birri wa taqwa wannan kama na gode maka ai wallahi nasiha da kama na shi amfani da kaga yanzu har mutu da aljanna ai tun da shi kai bayani kalalan sallan waluhan nan ana wasa da ita kai tun da shi kai kalalan karanta alqur'ani ana wasa da shi ka Allah ma albarka ka taimaki a ba komai haka da mumunai suna son juna suna kaunan juna saboda shashin su sun taimaka ma shashi wajen menene wajen samun nasarar shiga aljanna amma kafirai aka ga suna shine wa juna Allah tsina ma albarka da ban biye da yanzu ban biye maka ba da ina cikin aljanna da shi na biye maka ka da shi ka ruɗe ni ka kaza Allah tsine maka Allah tsine maka kai ma za a yi tsine wa juna Allah ubangiji rufa mana asiri ولذلك خلقهم Allah ya haka Allah ya halicci mutane don su yi saɓani wanda ya fi akwai inda saɓani ke halal akwai inda saɓani mara ne yanzu da an bar mutum da tunanin shi kawai sai a ce wannan masallaci yanzu a tsawon kawai wani shi ne a sama kar a sa kar a sa filan in aka bar shi a tunanin shi kawai ba wanda suke saɓa wa sa don kuma a samu ɓarna. yanzu idan aka sa wanda suka yi masallaci ko suka yi mota suka samu akwai mutane masu opinions matsayi daban daban shi ya sa motar ke kyau da za a bar mu shi tunani shi wani tunani ne na halitta kawai zai ɗau sai yana opposite ne shi wani sa'in sabawar rahama ne sabawar rahama ne abin rufa mana wa tabbata kalimatu rabbika kalman ubangiji ta rigaya alkawarin Allah ya rigaya Allah ya riga ya yi alkawari ya kaddara ya zartar da cewa ne la amla anna jahannama na cika wutan jahannama ta. min aljinnati da aljanu wa nasi ajma'in da mutane gaba ɗaya jahannama sai ta cika da mutane da aljanu sai ta cika da mutane da aljanu haka ne to ai aljani an yi shi da wuta ne wani zai iya faɗan haka ai aljani an yi shi da wuta ne to me yasa kuma za a azabtar da shi da wuta har yanzu har ji zafin wutan har ji zafin wutan har ji zafin wutan in Allah maɗaukacin sarki mai iko ne sai ka ga misali a ita wutar da za a yi musu azaba da ita sai ta hannu ne ta fita wanda aka halice su da ita ta fi wutan ta fi wutan nan duniya kuma Allah maɗaukacin sarki da iko ya azabtar da mutum kan ba ne ita ce kaɗai kanta mai tasiri na izinin Allah ne subhanahu ta'ala wuta ta koma wuta wannan ba wani abu ba ba abu mamaki ba ne saboda haka me yasa Allah ne ya kawo jahannama da aljanna da mutane saboda yana nuna annabin Allah subhanahu wa ta'ala Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai ko shi zuwa ga Allah insu wal jinnu ne zuwa ga mutane da aljinu ne gaba daya suka suna shiga wuta kuma suna shiga aljanna idan suka abin nan gaba ɗaya yake yau mana ƙulu ne jahannam halin ba fa taqulu hal min mazid kiran za mu tambayi wata jahannam kin ci kade sai Allah har yanzu akwai ƙari ne ayi ta zubawa ayi ta zubawa ayi ta zuba jahannama ta ce har yanzu akwai ƙari ne Allah ayi ta zubawa sai Allah ya sa kafan shi ya take jahannaman ta ɗame ta ɗame ta tsuke sai ta faro ne kat kat kat kamar za ta jari ma malam su kuma Allah ya ce a fanshi sai ta dawo jahannaman ta ko su gaba ɗaya ta tuke amma sai ka sa abu abu hu ka danna ka danna ka sa kafa ka aki ka danna aka ga buhu kusan gai da jari musamman ka jibu masu ɗaura a fatina a hajji da makamantan yadda da akwati ma mana ibi aka sa kafa aka taka aka tsani kana da kayan da da akwatin ba zai eh, zai ɗaukar kana tana shakka ba zai ɗauki waɗannan kayan ba amma aka tura su akwati aka sa kafa aka take aka take da zai kawai ya kullu amma za ka gaba ta haka kafa za ta fashi ta dare wani sa'in hanji ba ta ga ya fara tsagewa akwai ranar da Allah zai shiga wutan jihar nan da mutane ba Allah ubangiji ya tsare mu ya tsare al'ummar na'am وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نفدت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل نعم أنا ملوك سلكتي وكلا wato ya muhammadu na عليك alaika kullan min an ba'i rusul haka muke maka dukkan kisoshin annabawa da al'ummominsu haka muke kisanta maka mu ɗauko maka wannan annabin mu kisanta maka kisar ta kisan jama'a da aka aiko shi zuwa gare su da yadda ya ta fafatawa da su ya yi ta gwagwarmaya da su ya yi ta kai ruwa rana da su aka rika tsawa daga ƙarshe Allah a aka maka nau'in waɗansu mutane kuma kallewa ɗaya mai sana'ansu a buga maka isar su suna inda aka yi gwagwa su da ƙarshe aka fitar da su a tace nau'anta maka waɗansu isar mutane su kuma aikinsu tawaye mudu ne a buga a buga su bugayen da aka buga da su har aka tsare a sake nau'anta maka isar waɗansu saboda girman jikinsu irin adawa da samudawa gashi gashi gashi gashi a ta kiskanta maka duk waɗannan kisoshin da muke maka ya muhammad na annabi kaza da mutanensa annabi kaza da mutanensa duk muna yin shi ne ma nusabbitu bihi fadaka domin mu rika sanya zuciyanka domin mu kara karfafan zuciyanka cewa lalle kai ma ashe dole za ka yi za ka yi facing challenges a rayuwanka don ka ji annabi Nuhu kayan da mutanensa ka ji ga annabi Hudu ka ji ga annabi Shu'aib ka ji ga annabi Lut ka ji ga annabi Musa inda ya takkafsawa da Fir'auna ka ji ga annabi Isa inda ya buga to kai da ka zo na ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muka ba ka kisoshin annabawan da suka gabata to wannan zai kara sanya maka natsuwa zai kara tabbatar da zuciyanka tattaku a kan yake na cewa idan lai ashe shi da wahayin ba kai kaɗai ne farau ba kai kaɗai ne ashe kake shan challenges waɗansu magabatanka sun gamu da iri wannan wato ta'amiti na kafirai sun gamu da ta'amiti na kafirai sun gamu da tsangwama irin na kafirai sun gamu da irin mu'amala ta kafirci ta kafirai so muna karfafa waɗannan kisoshin ya muhammad mai mu karfafa zuciyarka mu ƙara maka ƙarfin gwiwa mu ƙara maka cewa lallai fa dole kai ma ka yi fuskanci ƙalubale kai fitin challenges وجاءك في هذه haq kuma abinda muka kawo maka a cikin alkur'ani nan na kiskoshin annabawa da manzannin su ai annaba nan da al'ummomin su to wato ki ta haq ta gaske ka tatsuniyan jirgin da ake kirkira ba ma kana hadisan yuftara ba a sami awwali na bane idan mutum da ya kirkiro wani littafi na soyayya wani littafi na eh, eh, abun nan novel ya kirkiro wani labari da bai faru ba irin su jari irin su abin da ga waɗansu abubuwan ba su faru ba to qur'ani da duk kisan annabi da muka ba su abin da ya faru da shi da mutanensa da yadda aka halakar da su aka tseratar da su suka imani da shi kisoshi ne na gaskiya in ji Allah babu wani fabrication babu wani kirkira kuma karya a ciki na a cikin isoshin wa mawkizatun akwai wa'azi kuma akwai wa'azi zai wa'azin da ke cikin nan zai nuna maka jagoranci za ka jagoranci mutane ka zai nuna maka yadda rayuwa take zai nuna maka yadda butulci da yake zai nuna maka abubuwa daban-daban daban zikira har ila yau abin da muka tashi cikin alkur'ani nan na ayoyi da kisoshin annabawa da mutanensu shi ba zai zama to a zilin mu'mini ga mummunai. su za su azantu a ƙarshe wa kullin na layu yun ya Muhammad daga ƙarshe dai yanzu kawai ka faɗa ma waɗanda ba ka imani nan da Allah wanda suka ɗauki rayuwar kafurci a ce masu i'malu alama makanatikum ku je ku yi aikin da ya muku kuna da kuke amsan musulunci ne ku je ku yi aiki da ya muku abinda kuka zaɓi a kanku na barna da shirka da kafurci tunda kuke amsa a kiran Allah ku je ku yi abin da ya muku ni amilun ni ma zan yi abin da ya mun daidai hukum dinukum waliya dinkina sannan wantaziru ku ɗan saurara zuwa wani ɗan lokaci kaɗan mu ga wane ne za a ga karshen shi wane ne zafin za ta halaka shi inna muntabirun mu ma muna nan muna sa ido mu da ku mu sa ido mu saurara mu gani al'amarin akan wa zai kare walillahi ghaibus samawa daga karshe dai Allah ne masanin abin da ke boye a cikin sammai wal ardi da sassai kowa ya aiki sai Allah yana sanin shi abin da zai kunnan ba Allah a cikin sammai da sassai wa ilayhi yurja'u al kullu da mutum ya kuma na alkhairi ko na sharri na da'a ko na shirka duka da Allah ake mai da shi ai Allah ake da shi saboda haka ya Muhammad fita harkar kafiran nan sun da fa abu ka wa Allah ya kai musulmi ka rike Allahnka ka tawakkal alaihi ka dogara da shi wataƙila don addini ka a rika ka a ce an kore ka don addini ka an kore ka don ahalin sunna ne ai talibi ka aikin ka an ga sunan ka musulmi ne ya ci sunan ka an samu kuɗi a kayan abu an ga sunan ka Ibrahim don Muhammad don Aliyu aka cire sunan ka Allah yake kada ka damu abudu ka bauta wa Allah wa tawakkal alayka faranta Allah shi kawai wa ma rabbuka amma ubangijinka wato ba falalle ba ne ba mai mutuwa ba ne ba rakkananne ba ne da cikin abin da mutane suke aikatawa Allah yana sani da shi yana rikodin nashi kuma shi da labarin shi a gobe kiyama wa kulla shi ahsaynahu kitaba komai na mutum mun kike shi mun ajiye shi wannan da yake da kafin surat hud fatan Allah ubangiji ya mana albarka ya mu da ya mu dace to da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kuma yadda za mu koma bangaren tambayoyi a tambayoyi na yau ga su kamar haka kuma ta farko ta cewa assalamu alaikum malam dan Allah ina son a taimake ni da addu'a ina da yarinya budurwa Allah ya bata aure na gari Allahumma amin Allah ubangiji ya ba nagari kuma ya ta suna haula wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil a rika nafilin dare ana faɗa wa Allah a rika azumi da tawassuli nan kuma a roki Allah ya baka abun nan miji na kwarai na gari kada a yi gaggawa yadda su iyaye suke yi su hura ma yarinya wuta a gida Ki ce ke har yanzu kallon ki sun ci na aure Kawar ki ta yi aure yau ta ɗan ga kawanci can tayi sai kina da wallahi wallahi cikin sati biyu ko ki fidda miji ko ki san yadda muka yi ke su azaba la yarinya da makamantar su arziki yadda arziki mutum mutum wani yana iya baya ya arziki sannan ma aure arziki ne Suna iya samu tabariyar suna iya samu a yi haƙuri yadda ya ita aka fara haihuwa abubuwan ta iya rasuwa ta bariya ba dole ne wanda ya zo kai zaman to shi ne eh, zai rika zuwa na farko a dukkan komai a haka bane a rika bi an tuma ana mai da al'amura zuwa Allah kuma ana kyakkyawan zafi tambaya ta bi assalamu alaikum ne hukuncin zuwa ciki a an kwana arba'in ne dalilin zuwa ciki ne dalilin zuwa ciki din don ba shawarar likita ba ne likita ne ya auna cikin ya ga hatsarin ciki da ita uwar cewa ciki in an bace hatsari ne ga uwar za ta mutu to ya ce a ciki ko kuma ya cire mu ne a ciki saboda haka haka fiddan ba gaira ba dalili a cire wannan bai dace ba saboda haka abin da ya shafi lafiya da kiwo da lafiya da kike ko kuma abin nan a rika zuwa ana tambayar likita karin shi abin da likita yake bai shafi a yi shi ba mu ma mu hemo a musulunci haramun ne abin da likita ce a a a hatsari ne ga matan da suka bar ciki nan zai halaka uwa mai ciki, to mu ma mu ce kiran shi halal ne sai likita ya fara ba shi fatawa na alherin abun kusurin sa mu ma mu ba da namu saboda haka ba faɗi dalilin cire kan ba ba faɗi dalilin zubar da shi ba saboda haka ni zan iya cewa ki dace a zubar da matukan babu wata lalura tambaya ta uku tana ce assalamu alaikum idan mace ta rasu ana yin ta azumi wa ya kamata ya rama mata na kuma mana ɗanka ta iya rama maka ƴaƴanta za su iya rama maka dan babu miji babu ƴaƴa kannanta ƴan uwanta dan babu iyayenta za su rama mata inda in ka mutu ana bi da bashi suwa za su rama mata suwa za su biya mata bashi ƴan uwanta magadanta fa ayyullahi ahaqqu an yuqda bashin Allah shi fi cancanta a biya shi ne ya ta hudu sanar da assalamu alaikum baba na ya rasu shekaru karshe, da suka wuce Allah ubangiji ya kisan shi ya gafarta masa cikin ta makwancin ta haskaka mata. sai mama ta ta ki yarda a rama gado ta ce wai ta cinye a matsayin uwa ya hukuncin haka a ta cuta balbal ta cuta balbal a cuta ba lura ina wani irin mawa ne haka wanda irin wanda ta jahilci musulunci ne haka ana karatu kuma na maman tana zuwa islamiyya ta san abin da ci? Allah ya raba abu sai ita sarki a matsayin ta na uwa dan ta uwa an ce a jimma mata shi ke nan matsayin nata ya kai kai ma Allah tsalanta ko a cikin harkokin Allah dan an ce a jimma maki ba? Hmm? Allah ya ce a jimma maki shi ne sai kuma za su ce a ce ka huru bisa idan ba ka dama siyasa yin su za ki biya Allah madaukakin sarki da shi idan ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim naran lalle da suke cikin dukiyar marayu ta hanyar zalunci to su san lallai suna cika cikin su da wutar jahannama sannan abu na biyu suka girma suka manyanta suna ta cin arziki tun yin kiyar da kai yanzu kuma ƙananan yara an bari wanda yanzu wani yana yanzu wani dan shekara biyu ne ana sa rai zai shekara 60 na gaba ina wajen shekara 50 kuma 60 ne ba yara wanda za su taso gobe 60 ya mutu wannan wani irin fawa da matsayi da ka ba kanki kawai wannan ba to ai har sai ba a cika zuwa Isra'ila dan Allah kuma a daina wannan tsaurin kan nuna jiki da bai da kyau ga ga hukunce hukuncen Allah da dokokin Allah Allah rufa asiri assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda ya fi da kanshi ayyafi fi da kanshi a iyayen shi ban san fifi da kai kan iyayen ba misali in kana abinci so ka kai musu tuwo ka kai shinkafa ko in ka abinci kai ka ci ka nama su ka abin nan a kai dai iyaye abin abun jimawa ne abun abun jirantawa ne su suka kawo a wannan duniyar kuma iyaye ana kyautata musu ana girmama su ana musu biyayya ko da su ba su maka lokacin da kake yaro ba mu dauka iyayenka sun dake ka kana yaro sun kore ka bar mana gida ba ya san su dake ka kana ka bar mana gida da dake ka ya kore ka kaje wani kan ke ka wani gari Ta girma kuma Allah ya sa ka zama to hamshakin da kuɗi dole ya kaza ka dau iyaye ka kula da su ba za ka kai yanzu ne da suka ga nayi kuɗi sai shi ba ya bai manta abun da mun ba ne bai manta abun da mun ba ba ya je kai da ni ba ya manta da ni sai yanzu da ka fayar ke umma ka sai a masa gidan an ci yayin iyaye ba a musu haka iyaye ba wai sai sun maka a a'a yi musu wajibi ne yadda Allah ya wajabta maka sallah ko ka ita ko ka shiga wuta kawai wannan shi ne wannan shi ne Allah ya rufa mana asiri a tambaya ta gaba ina cewa assalamu alaikum malam mutum ne yana cikin alwala sai a ya shaƙa ruwa cikin hanci sai ya wuce ya hukunci azuminsa to azuminsa dai yana nan da bai shi hanci shi duniya ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa mai alwala ke alwala yake wa balik fil istishaq illa an takuna sahibi mutum idan ya zo kurkura baki sabuwa ya yi su sosai ya ce tsirwa sosai idan ya zo alwala in yana azumi idan yana azumi ka rika sassauta da shekaru da karka ja shi sosai a hatta idan aka zo alwala a rika sheƙa ruwan ne sama-sama saboda da ya wuce kuma haka na ma idan aka zo kurkuren baki shi ba a rika yi kaɗan-kaɗan a kaɗa ruwan a baki ba da yawa bayan da shi ba zai wuce Allah mun ya samu baki Allah ya tabbatar da shi assalamu alaikum malam dan Allah malam mun kari bayani saboda bayan an sha ruwa sai da jini menene matsayin azumi ba tunda bayan an sha wani kika ga kika lura ko ok kika ga jikin a jikin na al'ada ba wai jinin lokacin ya fito ba wannan azumin abin da ya fi kawai rama shi ya yi cikin ne kuma kin da safe ba ba mu jini inda aka sha ruwa cikin gari duk yadda aka ya zubo ne da rana mafi ala a rama wannan azumin kuma ta ƙarshe da za mu tsaya insha Allah yana baran addu'o'i ne kamar yadda mu ma muke bara daga gare ku ku samu mu samu ku samu a addu'o'i, mu ma mu samu ku karɓa mana gaba ɗaya ya mana albarka assalamu alaikum Allah ilaha illa anta atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh